محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a yau lahadi takwas ga wata kenan jiya ina lissafi da dan ce jiya bakwai idan jiya bakwai yau takwas kenan ko takwas ga watan jima'a da ula shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina yau kuma ya zama hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don mu ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fi usulul fiqh wannan kuma shine darasinmu na ashirin da bakwai a cikin littafin ina za mu tashi yau ina jin damuna cikin almujimal wal mubayyin ko shafin nawa to bismillah bismillahir rahmanir rahim wa'lam أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من تعب من تعبد الله تعالى للعباد فإنه لم يبقى فيها مجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم لقد تركتم على مثل البيضاء لقد تركتكم ne ina jin kuskure ne ya faru taraktukum ala mithl albayda akwai على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعد بعدي عنها إلا هالك جميل جميل idan ba kuma ta ba tunda ana magana akan al-mujmal wal mubayyin bayan yayi ta'rifin mujmal cewa wa huwa ma lam tattadih dalalatuhu ko ko mahtamala ma'anayn aw akthar la maziyata li ahdihima ala al-akhar sai kuma ya kawo asbabul ijmal daga cikin su akwai adamu ma'rifatul murad haka ne ko sannan akwai adamu ma'rifatul sifa sannan akwai adamu ma'rifatul miqdar sai ce wa alam annal ijmal wa in kana qad warada fi shari'a ka sani ya kai dan uwa ko da yake shi mujmal ya zo a cikin shari'a cikin nassoshi na shari'a wa annahu naw'un min ta'abbudillahi ta'ala lil ibad nau'i ne na yadda ubangiji ke bautar da bayi fa innahu lam ha mujmal duk da ijmalin an same shi fi awwal al-amri amma ba zai ci gaba da kasancewa mujmal ba ba tare da an samu bayyin sa ba an gane ko abinda da yake zuci a nan wani so yake ce ma min mujmalin illa wa qad buyyina ma min mujmalin bakin ala ijmalihi illa wa qad buyyina wa وبيانه يأتي من قبل الشارع كما أن المجمل جاء من قبل الشارع وكذلك bayan يأتي min قبل الشارع mai shar'antawa shi ya kawo ijmali sannan shi mai shar'antawa da kansa kuma zai kawo mai bayani wato ba da za ka ga aya mujmala ba tare da ka samu wata ayar ko hadisi da ya bayyana ta ba ko ka ga hadisi mujmal ba tare da ka samu aya ko hadisi da ya bayyana ba amma a ce ga aya ga hadisi ba aya ko hadisin da ya bayyana ana jiran bayani daga wajen wani ba Allah ba manzon Allah babu wani ya kamata ku gane wannan da haka ko da mutum ya samu mujmal a cikin alkur'ani sai ya bayyana shi da bayanin sa da magana sa to kaga bai zama mu mubayyin din ga waccan ayar ba tunda shi ba shine a share ba ta yayi ya san cewa ijmalan da ke cikin can ma'anarsa shine kaza ya zai ya gane ina fatan kuna fahimta لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لأمته جميع شريعته manzon Allah ya bayyana wa al'umma dukkan shari'a ya bayyana imma bi qawlihi wa imma bi fi'lihi wa imma bi taqririhi كما قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء نابركو أكام كتن كتن هنيا فرا ليلها كنهارها درنتا دي دي كده يننتا كا يتوى ليلها كنهارها كا يتوى ليلها كنهارها تفسك الإرابي دي أهلتا la yazigu anha la yazigu ba'di anha illa halik ba wanda zai karkacewa wannan hanya mai kakkiya wato sai wanda yake halakakke to idan haka ne kaga wannan ya zama shi ɗaya daga cikin hujjoji kan cewa ashe manzo Allah yayi bayani kenan sai ce mai walam yatruk al-bayan inda al الحاجة إليه abadan hmm. فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين بهذا الإجمال فيكون نسبيا والله أعلم جميل ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا باب عند رأي النبي كيم بياني باين أنا da بيان bayanin بيان تا ta كما يكي أنه ƙi annabi فإن وقال المجتهد شيء من ذلك idan wani abu na mujmal ya bayyana ga mai ijtihadi kuma ya kasa samo masa mubayyin dinsa to baya cewa babu mubayyin din sai dai ce ni ban san mubayyin din ba amma ba ta cewa babu gaba daya kun gane fa kad yakunu li adam ittila'ihi ala mubayyin to rashin samun mubayyin din baya nuna babu shi abin da yake nuna wa dai shi mutumin bai leko shi ba binciken shi bai kai gare shi ba liha da lijimal bai samu mu bayyana ɗin masa wannan lijimal na mu fayakunu nisibiyan a nan sai zan to mujimalle nisibiyan ba mujimal ne alal islaq ba mujimal alal islaq a ce ga mujimal na kwata kwata ba ya dama ba ya dama amma idan an ce almujimallin nisibi wato game da wani mujimalle tun dashi bai san mu bayyana. ko game da suwa na da suwana mujimalle wannan amma game da suwa na da fayar zan ba su da suka san mubayyin bai zama mujmal a wurin su ba tunda suna da mubayyin din da ya bayyana shi wato a nan gurin ma min mujmal illa wa qad buyyin sannan kuma la yajuz ta'khirul bayani an waqtil haja bayan da annabi ya jinkirin bayani bayan ana da bukatar sa ci gaba قوله والبيان <clears throat> والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي لما عرف المجمل عرف البيان بافتقار المجمل إليه وهو لغة الظهور والوضوح يقال بان الأمر وتبين بمعنى بمعنى بمعنى اتضح وانكشف جميل سيدة نعم وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين وهو فعل المبين ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل والمصنف جرى على الأول وهو الأشهر فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب للمخاطب وإيضاحه وقال وإيضاحه نعم وإيضاحه فقال إخراج الشيء إلى وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين حيث خصوا خص البيان بإيضاح ما فيه خفاء ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا جميل بيتي والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ده أنت البيان shine fitar da abu min hayyizul iskal daga da'ira ta rikici da rashin gano shi ila hayyizu tajalli zuwa ga da'ira ta bayyana safili wato ga abu da yana cikin da'ira ta an kasa gane me ake nufi da shi ya zama mujmal kenan to aikin da zaka yi na fito da shi daga da'ira ta tajalli ka sashi ta da'ira ta mai bayani da fitowa fili wannan abun shi ake kira albayan kun gane wannan abin da ya faɗa kenan shi al-Imam al-Juwayni mai sharhi yace lamma arrafa lamma arrafa al-mujmal arrafa al-bayan yayin da ya ta'arifin mujmal sai kuma zo ya ta'arifin al-bayan saboda me liftiqari al-mujmal ilayhi dan shi mujmal na da buƙatuwa zuwa ga bayan din wa huwa lugatan idan kana son ka san meye al-bayan a lugha الظهور والوضوح هذا هو bayan في اللغة يقال بان الامر وتبين الامر بمعنى اتضح وانكشف يا لتك بان الامر يا لتك تبين الامر انغانيكو بدي ما انا صدق ابي يفتو في لي اتضح يا فتو في لي وانكشف يا يا كلبين واتو اجمالي ديكي كده kun gane ku wa amma fil istilah amma istilahi na malamai na usulul fiqh fa huwa yutlaqu ala tabayyin ana yin tarifin al bayan amma ana nufin at-tabayyin to me bambanci tsakanin al bayan da at-tabayyin al bayan wato fitowar abu fili at-tabayyin fito da shi fili kun gane majin ai bayan bayyana sa shi da kansa at tabayyin fa fito da shi bayyana shi kenan ko da yake waɗansu suna ganin ba a cewa at tabayyin da wannan ma'anar sai dai a ce at tabayyun wannan wani rikicin ne na loba wanda su Abdulsalam Harun suka kawo dangane da littafin jahiz cikin adab din da ya sa masa albayan wa tabayyin suka yi ta rikici cewa san ba haka jahil yake nufi ba jahil ba zai zo faɗi wannan maganar ba sai da a ce albayan wa tabayyun suka ta rubuce rubuce a can masara Allah ji kansu da gafara wannan mayarwa da wannan martani wannan mayar da ala kulli halin dai albayan wa tabayyun wa tabayyun mu dai mun wannan yace muna tabayyun wa huwa fi'lul mubayyin idan idan an ce maka me at-tabayyin sai ka ce huwa fi'lul mubayyin wato shine aikin da mai bayyanawa ke yi don fito da abin fili shine ake kira mai at-tabayyin wa yutlaqu ala dalil sannan akan ce at amma ana nufin ad-dalil alladhi hasala bihi bayan dalilin da aka kawo wanda da shi ne bayanin ya faru ba dan dalilin ba da babu bayanin to shi kansa wannan dalilin sawawun aya ce ko qur'ani sai a ce masa me at-tabayyin wa yutlaqu ala al-ilmi alladhi yustafadu min ad-dalil sannan kuma wato um, uh, wa yutlaqu ana amfani da kalmar at-tabyin din ana nufin me al-ilmu alladhi yustafadu min ad-dalil ilimin da da aka fa'idanta da shi karkashin dalilin wato ko dai dalilin kansa ya zanto shine at-tabyin ko ilimin da aka fahimta karkashin dalilin ya zama shine at-tabyin ko aikin mai bayyanawa lokacin da yake kokarin bayyanawa ya zanto shine me at-tabiin wal musannif jara ala awwal shi mawallafin littafin al-imam al ya tafi akan ma'ana ta farko wanda yake shine fi'il al-mubayyin shi yake nufi da al-bayan wa wannan shi yafi shahara fa'arrafahu bi annahu izharu al-ma'na lil sai ya bayyana sai yayi ta'arifin bayani da cewa shine me izharu al-ma'na lil fito da ma'ana fili ga al wanda ake wa magana wa idahuhu da kuma fayyace shi fa qala sai yace ikhraju shay'i al bayanu sai yace me ikhraju shay'i min hayyiz al iskal ila hayyiz al tajalli to ga ya zama amal al mubayyin kenan anan shine yake nufi da me al bayan ko kuma at tabayyin وهذا التعريف مبني على daraja درج عليه أكثر الأصوليين wannan ta'arifi an gina shi ne akan abin da da yawa daga cikin malaman usulu suka tafi a kai haythu khassul bayana bi idahi ma fihi wanda su idan an ce albayan a wurinsu suna nufin fito da abin da yana da ɗan rikici fito da shi fili duk abin da yake da ɗan rikici aka fito da shi fili to wannan shine albayan wa minhum man yutliqu ala kulli idah amma cikin su akwai wanda yana ɗaukan bayani shine kullu idahin sawa'un taqaddamahu khafa'un am la hadha alladhi turidu an tudhihahu lin-nas hal bihi khafa' am laysa bihi khafa' ma dumta kad hawalta bayanahu lin nas fa hadha yusamma bayan amma waɗansu suka ce ba a kiran abu da suna bayani sai yin abin yana da ɗan rikici ka fito da shi fili to shine bayani amma abin da ba da rikici ka fito da shi fili ya baka kawo wani sabon abu ba dama can huwa bayan bi nafsihi shi da kansa ya bayyana fili kawai kuma sai ka yi bayani da baki wanda baka kawo wani sabon abu ba amma zai ta'ala an san mai salma a ma'an ba abin da kai illa aka ce ka yi ta'arifin ruwa da cewa shine ruwa ma huwal ma ka ce alma huwal ma yani ma zai ta shai an gane ko inda ce arrafa al-ma'a bil ma ibada al ma ya sha wahala amma dai ta'rifin ruwa da cewa shine ruwa yani lam ta'ti bi shay'in jadid وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف في كتابه البرهان وذلك لوروده عبارات لا ينبغي إيداعها التعاريف مثل الحي وذلك أن التبيين أمر معنوي والمعنى لا يوصف لا يوصف بالاستقرار في لحيزه لأن لحيزه هو الفراغ المتوهم المتوهم المتوهم الذي يشغله شيء الذي يشغله شيء يشغله شيء وهو من ألفاظ المتكلمين جميل وممن انتقده الآلبي لأنه غير جامع فإن المبين إبداء الذي لم لم يسبق بإجمال مثل سماء أرض جدار لا يدخل في هذا التعريف مع أنه بيان فيكون التعريف خاصا ببيان المجمل كما ذكرنا وان تعريفي دي لا تعريف بيان اخراج شيء من هيز الاسكال الى هيز الوجود انا هكا هي تعريف اما شي ده كان سياي انتقاد من التعريف ناشي كان شي من التعريف ناشي من البرهان وقد انتقد وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف شي كان المصنف نفسه شي ده كان يا يا انتقاد من التعريف fi kitabil burhan cikin littafin al-burhan wa zalika li wurudi ibaratin la yanbaghi ida'uha at-ta'arifa dan ya kawo waɗansu kalmomin da bai dace ba a shigar da su cikin ta'arifi shi ta'arifi da dokarsa a wajen malamai ana sanya waɗansu kalmomi ne wanda suke ba da hakikanin ma'anar da ake nufi kar a kawo waɗansu kalmomi masu rikici a cikin ta'arifi tunda shi kansa ta'arifin kokarin bayani ne to sai ka kawo kalmomi waɗanda su kansu kuma suna da rikici to kaga ana da bukata kuma su ma a bayyana su tarihi bai biya bukata ba kenan shine intikadin da yi mislul hayyiz kamar kalmar alhayyiz da ya amfani da ita wannan kalmar ba ta dace a shigar da ita cikin tarihi ba saboda me li'anna tabayyina amrun ma'nawi domin shi at-tabayyin wani al'amari al'amari ne ma'anawi ba hissi ba ina fata an fahimta a ka zo ka ce ka san littafin jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an sai yace ban sani ba bayyana mun shi sai ka ce ai wani mashhurin littafi ne a cikin tafsiri wanda Muhammad ibn Jarir at-Tabari ya wallafa shi mutumin nan da ya mutu a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira kuma daga shi har ya zuwa yanzu an ce ba a samu littafin tafsiri irinsa ba ya kai juz'i talatin da kaza ko ashirin da kaza kaga wannan abin da kake amurin ma'anawi ne ko hissi ma'anawi ya sha wani da ce je ka ɗauko mun littafi akan teburin da nake sa littafi a makulli akan teburin da nake sa littafi sai ka zo nan gudun duka haka ka duba ka duba ka gan shi ba sai eh, yana nan ka ce a ah, na je ban gan shi ba zan ce a'a idan ne haka na ɗaga darduman dan sai aka ga littafin a nan gudun haza amurin ma'anawi haza hissi wancan wanda na kawo na farko amrun ma'anawi wannan wanda na kawo na biyu ya zama amrun hissi to ga ka'ida ba amfani da kalmar hayyiz a cikin amrun ma'anawi sai amrun wanda yake mai hissi to dan me yasa ya kawo cikin ta'arifi wanda ta'arifi amrun ma'anawi <laughs> albayan amrun ma'anawi ina fata kun fahimta لماذا fi فيه كلمة لا تستخدم في الأمور المعنوية وإنما تستخدم في الأمور الحسية هذا هو وجه الانتقال kun gane wannan ai wa zalika li wurudi ibaratin la yanbaghi ida'uha at-ta'arifa dan ya zo da waɗansu kalmomin da bai dace ba a shigar da su jumlolin da bai dace ba a shigar da su cikin ta'arifai mislul hayyiz kamar kalmar alhayyiz wa zalika anna tabayina don shi at-tabayin amrun ma'anawi al'amari ne na ma'ana wal ma'ana la yusafu bil istiqrar fil hayyiz ita ko ma'ana ba a siffanta ta da tabbatuwa fil a cikin wata da'ira ko wani kewaye li'anna al-hayyiza huwal al mutawaham domin idan an ce al ana nufin al wani fili ko wata da'ira almutawaham mutawahham wanda mutum ke zaton akwai allazi yashghaluhu shay'un wanda wani abu yake wajen faragh ba komai sai wani abu ya zo shiga wajen shine hayyiz wa huwa min alfaz almutakallimin shi kanshi amfani da alhayyiz malamai ba amfani da shi sai ilmul kalam suke amfani da shi masu jadal dan mai zai kawo cikin ta'arifi na usulul fiqh kun gane wajen intiqadin wa mimman wa intaqadahu al-amidi daga cikin wanda suka yi intiqadin wannan ta'arifin akwai al-imam al-amidi wani babu ihkam al-ahkam a cikin usul al-fiqh ko al-ihkam fi usul al-ahkam li'annahu ghairu jami' shi yana ganin wannan ta'arifin ghairu jami' su kuma suka ce yana daga cikin sharuɗa na ta'arifi an yakuna jami'an mani'an فلا بد من كونه جامعا مانعا فإذا كان جامعا ولم يكن مانعا لم يصح التعريف وإذا كان مانعا ولم يكن جامعا كذلك لم يصح التعريف فالتعريف لا بد من كونه جامعا مانعا idan sun ce kasancewarsa jami ta yadda idan an faɗe shi zai tattar dukkan dangin da sa iya shiga sa idan an ce mane ta yadda zai hana duk abin da ba wannan dangin ba shigowa cikin lafazin kar ka yi amfani da lafazin da zai shigo da dangi da wanda ba dangi ba ina fata an fahimta sannan kar ka yi amfani da lafazin da ba zai tattaro dukkan sauran dangi ba ko da zai hana wani shigowa amma bai tattaro duka sauran ba to anan duk ta'arifi bai ba labar da an yi kuna jami'an mani'an fa innal mubayyan ibtida'an allazi lam yusbaq bi ijmalin domin al-mubayyan din da ba riga an riga shi da ijmali ba misl sama kamar as-sama ard jidar la yadkhulu fi hada ta'rif wannan duk ba su shiga cikin wannan ta'rifin ba ma annahu bayan ta'arif to shi ma bayani ne ya kamata su shiga domin idan an ce ikhraj shay'in min hayyiz al iskal ila hayyiz al-tajalli kaga nan in abu baya da iskali baya shiga ciki sai abin da yake da iskali kamar sama da ard jidar ba su da iskali dan haka ba za su shiga cikin tarihin ma annahu bayan kuma amma kuma su kansu ai bayani ne fa yakunu tarihu khassan bi bayanil al-mujmali kama zakarna to anan sai tarihin ya zanto ya shafi mujmal ne kadai kamar yadda muka yi bayani tun farko ma'ana dai tarihin nashi suna intikadin sa ta waɗannan fuskoki guda biyu ta fuskar yin amfani da kalmomin da ba amfani da su a cikin ta'arif ta fuskar kuma lamme kuma jami'an mani'an wato shi ta'arifi da wuya ka samu wani ta'arifi wanda yake salimin min al-itiraz a wajen malamai shi yasa waɗansu suka ce kawai mu ɗauki ta'arifi kowane irin ta'arifi ne akai a duniya wani abu da zai kusanto maka da nesa ka gane domin idan aka ce an yi kuna jami'an mani'an ya mutum zai tsaya ya gama tunanin cewa wannan kalmar ta taro dukkan dangi kuma ta hana sauran dangi shigowa kawai sai dai don ya ta'arifin sa aka yi masa itirazi da kaza to sai yi istisna'at tunda kana da damar kai istisna'i ba shi kenan ba sai kai tafiyar ka kan wannan ka'idar ka hutar da gagga sai suka ce da wuya ka samu ta'arifi wanda ke salim min al-i'tirab ina fata an fahimta kuma suka ce sannan shi kansa ta'arifi wani abu ne wanda zamanin da aka yi shi yana da tasiri a cikin sa ta'arifin da su Imam Zuhri suka yi a karni na hudu ko na biyar ba shi ne ta'arifin da kai yau in zaka yi ba bi'ar da kake ciki tana da tasiri wajen ta'arifin ka kai ka ga sababbin abubuwan da shi bai gani ba wanda shi a dacin bai ma ya tunanin su ba lantana ya ce in ya faɗo can kalmar waɗannan ababen sa shi da shi kai kuma yanzu kai tunanin su ga sai ka sake sabon arifi ina fata an fahimta amma amfanin na da shine ya baka usul waɗansu shika kai wanda da su za ka mayar kamar su ne foundation ɗin da za ka gina a kai kai kuma sai ka tashi ka fada da abin gwargwadon fadin ilimi da basira da Allah ya baka ci gaba قوله إخراج الشيء المراد بالإخراج إظهار معنى المبين مبين للمخاطب وإيضاحه وهذا على أن البيان يطلق على فعل المبين وهو التبيين كما قدمنا وما في ليكي وقوله من حيث الإشكال أي من صفة وحال الإشكال والإشكال هو خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ قوله إلى حيز التجلي إذا أنت من حيز الإشكال كنن صفة ده حالنا الإشكال الإشكال كما خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ wato abin ya rikitar da kai ta yadda ka kasa gane mai ake nufi da wannan lafazin ne mai iskali iskali kenan daga nan aka samu mai muskil ko da ko mai muskila kaga muskil daban da muskila idan ka tashi wato jam'in kalmar muskil ya za ka yi jam'inta to idan ka tashi kuma jam'in mushkila kuma ya za ka yi ta'arifin sa ya to wannan shine kuskura kaga mushkil jam'in sa mashakil mushkila jam'in ta shine mushkilat amma yau har waɗanda suka yi karatu mai zurfi ma zaka tuna ta mashakil wato ya zama al-akhta ash-sha'i'a kurakuran da sun yaɗu hatta a bakunan malamai mutum ya tashi tarifin mushkila sai ce me mashakil kuskure ne sai dai mushkilat ina fata an fahimta amma mushkil shine jam'in sa mashakil mushkil abin da yake mai dan rikitarwa amma mushkila kaga ai matsala ce matsala kaga jam'in sa shine mushkilat ala kulli halin al iskal da shine khafa wal murad bi haythu la budda la yudraku al maqsud min al lafz qawluhu ilaha yuzu tajalli ay al zuhur wal wuduh وذلك يتم ببيان الصفة أو المقدار أو تعيين المراد كما تقدم إيه، تند يا بينا أبن ديكي ما يزول به الإجمال سين يا بيان كما تدخل غنيا بايا قول هو النص قول هو النص ما لا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لما عرف المجمل وعرف البيان ذكر النص لأنه هو المبين مبين بالمجمل وهو لغة عبارة عن الظهور ومنه يا كما متنتن شوية أن المبين والمبين المبين شين شين السن ديزو يي بياني نعم. كو نعم. أما إذا أنت المبين شي مجمل أنت أكا بيانا ما أنسا نعم. أن داني كو شي مجمل إذا أم بيانا ما أنسا يا زومي al-mubayyan shi nasin da yazo bayyana shi ya zama mai al kenan idan zamu kawo al-mujmal muna so mu kawo ba muna son mu kawo abin da ya bayyana shi sai mu ce mai al za mu kawo kenan dai da muka ce al-mujmal wal mubayyan ya zanto mun fahimta abu daya ah al-mujmal nafsuhu huwa al-mubayyan al-mujmal idza buyyina fa huwa mubayyan buyyina ma'anahu to da al-mujmal da al-mubayyan a lokacin ya zo mai هذا ما بدا ما المجمل والمبين المبين هو البيان الذي يبين المجمل ويزيل ما فيه من اشكال ويزيل ما به من خفاء فهذا هو المبين هنا بدأ فهمت لأنه هو المبين للمجمل وهو لغة عبارة عن الظهور ومن سمي قوسي العروسة لنص ظهورها عليه وسيذكر المصنف ذلك والنص اصطلاحا عرفه بيت النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا اي لما عرف المجمل وعرف البيان ذكر النص لأنه هو المبين للمجمل ده النص شيء زي زو مكمي المجمل وهو لغة عبارة عن الظهور إذا كو أنت النص أنا نفهم بين الأبو ومنه سمي كرسي العروسة سمي كرسي العروسة ده هكذا kujerar da amarya take zama a kai aka suke kiranta da suna minasta da zuhuri ha alaihi dan tana bayyanuwa akan wannan kujerar ta kan bambanta ta da sauran mata da suke zaune a ƙasa wa sai da musannifu zalika zai zo ya ambaci haka nan gaba mai ta'arifin nassi wannan dai ta'arifin nassi kenan min hayis al-lugha shine az-zuhur to ta'arifin sa min hayis al-istilah shine zai ambata yanzu والنص والنص اصطلاحا عرفه بقوله ما لا يحتمل الا معنى واحدا فقوله ما أي لفظ وقوله لا يحتمل إلا معنى واحدا أي يدل على معنى واحد قطعا ولا يحتمل غير ولا يحتمل غيره وهذا هو النص الصريح ومثاله قوله تعالى محمد رسول الله فالآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فالآية نص في قدر مدة التربص يسيء والنص اصطلاحا شي نسي اصطلاحي عرفه بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحد haka yi ta'arifin sa kamar da muka bayyana a baya fa qawluhu ma ita kalmar ma da ya amfani da ta cikin ta'arifin yana nufin lafz lafzun la yahtamilu illa ma'nan wahid hadha huwa an-nas wa qawluhu la yahtamilu illa ma'nan wahidan ai yadullu ay yadullu ala ma'anan wahidin qat'an ma'ana ɗaya jalle ke nunawa ba yadda za a iya ɗauki sama da ita wala yahtamilu ghayrahu ba zai ɗauki wadda ba wannan ma'anar ba wa hadha huwa an-nassu as-sarih wannan shine nassi na qarara misaluhu qawluhu ta'ala muhammadun rasulullah zai yi wannan nassin ya ɗauki wani abu ba tabbatar da risala ta manzon Allah ba ba zai dauke ta ma'ana ba sai tabbatar da risala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba zai zo ba ya ce rasulu anan nan abin da yake nufi abdu duk da cewa milla wajibin rasulu an yakuna abdan lakin al abda lafzun am wa rasulu lafzun khas fa kullu rasulin abd wa laysa kullu abdin rasula to dan me zaka baka fassara shi bil ma'ana al am ma annahu yadullu ala al ma'ana al akhas kaga anan wurin wal ayatu nassun sarihun fi anna muhammadan rasulullah haka faɗin Allah ta'ala zai lillazina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda za su yi wa matansu ila'i shine rantsuwar cewa wallahi ba zan sake saduwa da ke ba to idan mutum ya wannan rantsuwar suna da tarabbusu arba'ati ashhur za a yi musu jinkirin wata hudu idan wata hudu ya wuce to sai je ya koma ya cigaba da kusantar matarsa in ko ya ce a'a to a kai shi kotu alkali ya umarce shi da ɗayan biyu koma ga matar kai ce ni ba zan koma sai ce su dole ka sake ta kuma dole alƙali ta sa sake sake ta الشاهد أنه من ليس أربعة أشهر والآية نص في قدر مدة ayar ta zama نص kalala da ke nuna lokacin da za a yi wa mutum jinkiri wanda ya kaura cewa matarsa shine wata nawa wata hudu ba za a yi masa jinkiri sama da haka ba don kar wani zo a ayar tana nufin wata hudu da kwana goma sai mace a hadal aya nassun لأنها نصت على أربعة أشهر بلا زيادة ولا نقصان هاكم كما هنا لقد النص نفس فتن الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وكذلك هذه الآية نص في أن المرأة إذا توفي زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة بلا زيادة ولا نقصان فلا تزيد على ذلك ولو يوما واحدا ولا تنقص عن ذلك ولو يوم واحد لأن الآية نص والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا إلى فتان فهمت قال القاضي أبو يعلى قال القاضي أبو يعلى والصحيح أن يقال النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا في غيره وليس من شرطه ألا يحتمل إلا معنى واحدا لأن هذا يعز وجوده يعز وجوده يعز وجوده يعز وجوده والظاهر أن هذا النص غير غير صريح والله أعلم ملك ومجن القاضي أبو يعلى الموصلي والصحيح شيء القاضي أبو يعلى شيء صحيح زنشي أن يقال شيء أتي النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام shi nassi shine duk abin da ya zama karare yana bayanin wani hukunci cikin hukunce hukunce wa in kana lafzu ko da ko lafazin ya kasance muhtamilan fi ghairihi zai iya daukan wata ma'ana da ba wannan hukuncin ba an gane ko yace wannan shine nassi wa laysa min shartihi alla yahtamila illa ma'nan wahidan baya zama sharadi na nassi kan cewa ba zai dauki wata ma'ana ba sai daya wato shi abin da yake gani nassi shi ne dukkan lafazin da ya zo nuna wani hukunci karare fito da hukuncin fili ko da yake ko da lafazin idan an koma ta wani bangaren ya iya ɗaukar wata ma'ana ba wannan hukuncin da ya nuna ba tun da dai ya fito da wannan hukuncin da an faɗa kowa ya san shi ake nufi to wannan shine nafsi shi tasar bakin da yake kenan kun gane sai ce wale sa min shartihi Allah ya hatamila illa ma nan wahidan babu yadda za ka kace sharadin nafsi shine ba zai dauki wata ma'ana ba sai guda daya li anna hadha ya'izzu wujuduhu domi irin wannan dumfa zai wahala samu wasu ba sai babu shi ba amma dai aziz idan an ci abu aziz za za'a sha wahala kafin a samu. wa zahiru an na haɓa na fita gairufare. maleci inda zamu bug faɗi gaskiya irin wannan nasti da ya shi alƙadun ya kawo ko da mun karba mun ci yin ne amma ba zai zama sare ka bake da dare yaha ta milumana na kuma watan da awa tace na sayo wa nasti wanda. ba zai ɗauki kowace ma'ana ba sai guda ɗaya ya izu wujuduhu to ya waɗannan ayoyin wata wahala aka sha wajen samu su gashi Muhammadu Rasulullah zai za a yi ba ta ma'ana da ba tabbatar da risala ta manzon Allah ba ai ba zai yi ba mhm. wani kawai sai zo dauki wannan ayar ya ce ayar rasulu tana ɗaukar ma'anar manzo na Allah sannan tana ɗaukar ma'anar kasancewar ba kwarai shi wannan <laughs> ihtimal ba zai kawo na'am ka ga yanzu zaka shiga fikihu kenan dan me zamu yi fikihu dama abin da nake jin tsoro kenan wani zo tambaya fikihu me hasu tulul mudda me hasu kaza kaza yanzu ne tarabbusu arba'ati ashhur arba'ati ashhur me yake nufi na biya nafsi ne wannan ya riga ya biya ya iya daukan wata hudu da kwana goma ko wata hudu ba kwana daya dole wata hudu kadai ke dauka kaga da ya riga ya biya amma yanzu idan ka koma kan cewa a to to wannan wata hudu daga yau za a fara lissafin su kaga mun fita daga nan gurin mun koma fikihu za a fara lissafin su ne daga lokacin da ya rantsuwar yace na rantsa da Allah ba zan kuma saduwa da ke ba to daga wannan lokacin za a ce a yi masa jinkiri har wata hudu a gani ko kuma daga lokacin da ta je gaban kotu alkali ya ji labari sannan za a fara lissafi kaga wannan fikihu ne mun fitar ga usulul fiqh <laughs> wadannan sun ce wancan wadannan sun ce wancan ah ko shekara ɗaya bai sadu ya rantsa bai sake saduwa da ita ba ita kuma ta zauna a gida biyar Allah ta yi shiru har aka yi wata hudu har aka yi wata biyar shida sannan nan dai abin ya zafi sai ta je wajen alkali to abinda alkali zai sai kira shi ce kai je ka cigaba da kusantar iyalinka ku tashi ku tafi shikenan sai sai an yi wata hudu in bai sadu da ita ba sannan za ta zo to sannan ne alkali zai ce ko ya sake ta ko kuma me amma ba za a yi amfani da wancan wata hudun farko ba tunda a lokacin bata je kotu ta kai kara ba ma'ana tana iya jurewa daga yanzu ne ta nuna rashin haƙurinta ko tun nuna ba za ta iya juriya ba to daga lokacin nan sai a ɗaukar masa wata hudu mana haka waɗansu suka ce waɗansu sun ce wancan waɗansu sun ce wancan kaga in muka shiga nan wurin to mun fita daga usulul fiqh mun koma fiqh wa yutlaqu an-nas wa yutlaqu an-nas 'inda al-fuqaha 'ala kulli ma warada fil kitab wa sunnah annahu nas fa yuqalu lana an-nas wal ma'na ونصوص الشريعة متضافرة متضافرة متضافرة بذلك وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس wannan magana ta shi tana da amfani tunda za a yi ta cewa nassi nassi yanzu ya mana ta'arifin nassi annasu dama ya ce ma'anarsa min az-zuhur ne ko sannan kuma ya zo mana ta'arifin nassi min haythu al-islah ya ce huwa ma la yahtamilu illa ma'anan wahid kuma ya kawo amsala ala zalika lil ladina yuluna min sa'in tarabbusu arba'ata ila akhirih nan zai zo ba mu wata sabuwar ma'ana ta nassi sai ce wa yutlaqu an-nassu inda al-fuqaha kaga inda al-fuqaha la inda al-usuliyyin kenan su al-fuqaha sukan ambaci nassi ala kulli ma warada fil kitabi was sunna duk abin da zo cikin alqur'ani da hadisi nassi ne alhamdulillah rabbil alamin nassi ne ar-rahman ar-rahim nassi ne wal fajr nassi ne wa layalin ashr ne ina fata an fahimta duk abin da zo cikin ko hadisi duk wannan mai innamal a'malu binniyat nafsi ne mana hadisa fi amrina hadha ma laysa minhu nafsi ne inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban nafsi ne nusus shi da duk abinda da cikin alqur'ani ko sunna a wurin fuka hau kenan ba a wurin malaman usul fiqh su ko wurin malaman usul fiqh za su kalli a'a abinda baya daukan kowace ma'ana sai guda ɗaya to ya zama nassi abinda ba wannan ba ko da ayati alqur'ani ba ya zama nassi ba islahi ne kaga yare ne an gane ko فيقال يعني كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه نص فيقال لنا النص والمعنى sai ji ana cewa muna da nassi da ma'ana ma'ana ga nassin mu a hannunmu game da abin nan kaza ko ma'anin nassin ita ce kaza wato a jidali kenan ko musajalat fiqhiyya idan ana rigimar kaza ce kai kana da nassi a hannunka shi a da nassi ko kuma ina da shi ma'ana idan yace ina da nassi yana nufin kai baka da nassi sai kiyasi Wani sun su shari'a ba su mutabasiratun bizalika kaji mutum ya ce ai nasoshin shari'a ba su mutabasiratun suna bin juna bizalika game da wannan abin ma'ana abin nan da nake maka da'awa ba ma hadisi ɗaya ke nuna cewa ba aya ɗaya ba ayoyi da yawa hadisi da yawa ah, idan wasu ya zo yana maganar ijabin zaka nasi ɗaya da shi ko nusus nusus waɗanda suke mana ijabin zaka wa haka zalla zai takallamu ala ijabin sala huwa kadalika lahu nususun mutabasira nasoshi masu bin juna da yawa wanda suke tabbatar da wannan wa huwa bi hadha al-istilah idan an yi amfani da nassi a irin wannan salon zance yuqabilu al-ijma wal qiyas to yana kishiyarsa shine da ijma wal qiyas ina fata an fahimta wato abinda ba nassi ba ya zama me ko ya zama ijma'i ko ya zama qiyas nassi kuma ya zama imma kitabullah wa imma sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahiha eh. na'am وقوله وقيل ما تأويله تنزيله هذا تعريف آخر للنص وقوله تأويله أي حمله على معناه وفهم المراد منه تنزيله أي بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد على تأويله أي على تفسير لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا كما تقدم يسي قوله تأويله tanziluhu dan ya zo yace abinda ake kira da nassi shine ma ta'wiluhu tanziluhu wato wani ta'rifin ne na nafsi dai hada ta'rifin akhar lin nass abinda ake nufi ta'wiluhu ay hamluhu ala ma'anahu dora shi kan ma'anarsa wa fahimul murad minhu da fahimtar me ake nufi da shi to shine ta'wiluhu din tanziluhu ay mujarrad nuzulihi yufhamu ma'anahu wato kenan nafsi anan gurin ya zama dai shine az-zahir abinda yake ma'anarsa معنى ما كل ما هو ظاهر المعنى واضح الدلالة فهو نص to kaga wannan baya nesa da ma la ya hatamilu illa ma'anan wahidan domin abu in la ya hatamilu illa ma'anan wahidan shi ma kaga zama wadihu dalala kenan zahirul ma'ana لأن احتماله معنى واحد هو الذي يبين معناه أما إذا احتمل أكثر من معنى واحد فهو الذي يشكل فيحتاج إلى البيان كن جانئ ma'ana tawiluhu tanziluhu ma'ana ana saukar da ayar ko ana karanta ma ayar sai ka ji ma'anarsa ta fito to wannan shine nasu wala yatawaqqafu fahmu al-murad minhu ala ta'wil kokarin fahimtar sa baya takaituwa baya tsayuwa akan sai an yi tawili ai tafsir bayani li'annahu la yahtamilu illa ma'ana wahidan kama taqaddam wa at-ta'rif al-awwal الذي ذكره المصنف ka karanta ko والتعريف الأول الذي ذكره المصنف أدق من هذا لأنه قد يدخل فيه الظاهر لأنه بمجرد سماعه يفهم منه معناه الظاهر من غير احتياج إلى شيء آخر وإن احتمل غيره مرجوحا yace wancan ta'arifi da ya na farko na game da nassi da yace wannan su ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan shine daidai amma idan muka ɗauki wannan ta'arifi na biyu wakila mata ma ta'wiluhu tanziluhu yace to abinda ba nassi ba ma zai iya shiga cikin wannan ma'anar kamar az-zahir to menene az-zahir ma'anar zahir za ta zo mana nan gaba zai zo babi akan az-zahir wal mu'awwal kun gane ai li'annahu bi mujarrad sama'ihi domin da zaran an saurare shi yufahamu minhu ma'anahu az-zahir za a iya fahimtar ma'anarsa ta zahiri min da ihtiyajin ila shay'in akhar ba tare da bukatuwa zuwa ga wani abu daban ba shi az-zahir kaga shi ma sai ya shiga cikin kenan wa in ihtamala kuma duk da yana daukan wata ma'ana ta daban marjuhan wadda take marjuhiya ce wato shi al-zahir shine ma ya yahtamilu ma'anayni ahaduhuma rajihun wal akhar marjuh to shine ake kira al-zahir to ai kaga da an ambace shi kakan gane ma'anarsa ta zahiri in ka sani in ka lura bi dalalata siyaq za ka gane ma'anarsa ta ar-rajiha din kafin ma'ana marjuhiya abin da yake so ce kenan ma'ana da yana so ya ce kar a tambaye ka menene nasi ka ce ma ta'awiluhu tanziluhu idan kai wannan ta'arifin bai biya bukata ba don bai zama ba jami'an mani'an ko da ya zama jami'an ba zai zama ma mani'an ba domin la yadkul ghayruhu min ad-dukhuli fihi la yamna'u ghayruhu min ad-dukhuli fihi amma lokacin da kace ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan fa hadha ta'rifun jami'un mani'un qawluhu qawluhu wa huwa wa huwa mushtaq min minasati al-arus wa huwa al-kursi يشير بذلك إلى أن نفسه في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد ولا يحتمل أن تكون غيرها هي فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر أن المراد بقوله وهو مشتق من منصة العروس الاشتقاق المعنوي وهو الارتفاع والظهور لا اشتقاق لغوي لأن لنفع بكسر الميم اسم آلة مشتقة من المصدر وهو النفس وليس النفس مشتقا منها والله أعلم بيت هو قوله مشتق من منصة العروس وهو الكرسي بيت النص أصلا أن تاغوش نيدا من منصة العروس يشير بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة ala murtafa'in la takfa ala ahad yana so ya kulla a tsakanin nassi da ma'anarsa take fili da amaryar da ke zaune kan kujera kan wani abu mai tudu wanda take bata boyuwa ga wani wala ya hatamilu an takuna ghairuha hiya ba yanda za a yi a ce wata ba ita ba ta yi kama da ita a lokacin tunda ita kadai ce akan kujera sauran suna mai suna kasa inda an sa kujera biyu to shine a nan gurin sai mu sami iskali da ijmali wace ce amarya wace ce ba amarya ba amma da sauran suna kasa ita ga kan kujera kaga babu wani ijmali fa kazalika an-nas fi zuhur yana so yace to haka shi ma nas yake wajen bayyana yadda amarya yake bayyana idan ta hau kan kujerarta allazi la yahtamilu illa ma'anan wahidan baya daukan wata ma'ana sai daya shi nasi ba da ce wa zahir abinda da ya fito fili anan annal murada bi qawlihi mustaqqun min minasat al-arus da yace shi annas an tsago shi ne daga minasatul arus yace al-istiqaqul ma'anawi abin da yake nufi shine al-istiqaqul ma'anawi wa huwa al-irtifa'u wadh-dhuhur al-istiqaqul ma'anawi wa huwa al-irtifa' wadh-dhuhur wanda shine daukakowan abu da fitowar fili lal istiqaqul lughawi ba al-istiqaqul lughawi ba li'anna minassata domin lafazin minassa bi kasar mim ismu alatin mushtaqatin min al-masdar suna ne na ala wadda ake tsago ta daga shi masdarin kalma wa huwa nassu shi kuma an-nassu shine masdarin kalma wa laysa an-nassu mushtaqqan minha ba nassi akai ishtiqaqin sa ba daga minassa bal al-minassa hiya allati ishtaqqat min an-nassi لأن النس مصدر والمنسة اسم آلة مشتقة من المصدر ma'ana da wato abin da yake so ce akwai abin da ake kira al-istiqaqul lugawi al-istiqaqul lugawi a baka wata kalma a ce wannan kalmar daga naka so to yanzu wanda yazo tambaye ka yace kalman masalan shariba yashrabu daga ina aka ciro ta daga me mazdarin kalmar shine me ashurbu an gane ko da an tambaye ka akala ya akulu daga ina aka ciro ta daga kalma daga masdarin kalmar shine me al-aklu ina fata an fahimta to haka da zaran an ce nassa ana nufin fi'ili madi ya nussu ana nufin fi'ili mudari'i an gane ko daga ina aka suro su an-nass shine masdarin kalmar to wannan shine abin da ake kira al-istiqaqul lugawi a baka wata kalma ka ce an tsago ta ne daga kalmar kaza dan sinadarin shine nun da sad guda biyu ko ka tashi neman ta kenan a cikin kamus haka zaka samu mazdarin kalmar kenan wasu sinadarin kalmar kenan nun da me sadun guda biyu domin da aka ce nas asalin sa ai sinun sadin sadun guda biyu ne aka yi idgamin daya cikin daya idigam ya idgam yasiru sadaini sad guda biyu ne kenan inda fakkil idgam kenan ah, to ah, ma'ana nasa ya nusu an yi istikakin sa daga me annas kamar yadda shariba ya shirabu an yi istikakin sa daga ashurf game da qara'a ya qara'u an yi istikakin sa daga me alqira'atu ina fata an fahimta an yi istikakin sa ko daga alqira'atu ko daga alqur'u ko daga alqar'u ma'ana daga nan dai aka yi istikakin sa to abin da yake so ya ce ai ita minassa ba za a ce shi lafazin nas mustaqqun min minassatil arus ba domin minassa dinnan ismul ala ne suna ne na na'ura da aka yi dan amfani da ita wanda shi ne aka yi istikakin sa mai daga annas indi al istiqaqul lughawi minassa ana nufin makanun yadhharu fihi al jalis fihi yadhharu amama an-nas wa yartafi'u an sa'ir an-nas فالعروس عندما تكون جالسة على كرسيها فهي ترتفع عن بقية nas تظهر وتتضح أكثر من بقية الجالسات معها من النساء فهي إذا جلست على مكان أظهرها وجعلها مرتفعة عن بقية الناس فهناك شيء من الظهور والوضوح لهذه الأروس الجالسة على هذا الكرسي فهذا شيء معنوي فإذا قلنا النص mushtaqqun min minassatil arus fa ma'ana zalika huwa ishtiqaqun ma'nawi la ishtiqaqun lughawi ina jin kun bai jama'a da yake so ne duk abin da yake so ya ce yace kar a ce wannan mushtaqqun min haza kai kuma ka tafi da cewa to ashe annasu shi reshe ne minasta shi ne asl a lugha sai a ce ba haka yake nufi ba shi ma'ana ya kalla al-istiqaqu lughawi ba al-istiqaqu al-istiqaqul ma'nawi ya kalla ba al-istiqaqul lugawi ba ina jin ma'anar ta fito fili to alhamdulillah sai sai mu tsaya haka ya Allah annani lam akun hadi ad-damir ولا مستعد مستعدا استعدادا كاملا لاواصل معكم في هذا اليوم لكنني حاولت حتى اغطي حاجتكم بقدر المستطاع ف naqifu in za hadha hadd insha Allah idan akwai wanda yake da tambaya sosai yayi sannan kuma sai mu sai mu nade ta walmar karatu na'am bali ba eh kalmar me al-mubin wani lokacin tana ɗaukar ma'anarta wani lokacin takan sha bamban da ita domin shi almubin tana iya ɗaukar mai bayyanawa tana iya ɗaukar bayyananne wanda ya bayyana shi da kansa tunda akan ce ba na ya binu ana nufin ya bayyana shi da kansa tana nufin wato kenan fi'ilin bana yakan zama lazim yakan zanzo muta'addi idan ka ce al-mudarrisu na haza بان لنا هذا الدرس بيانا شافيا بمعنى بين لنا هذا الدرس بيانا شافيا إذا كنت هذا الدرس بان لنا ma'ana darasin ya bayyana da kansa kenan da haka lokacin da kace almubin na iya daukar mai bayyana na iya daukar kuma bayyananne shi da kansa kalmar tana da yalwa ta fuskar ma'ana ita kalmar bana hmm. na'am na jinku na'am abdurrahman eh idan an ce al'arus ai mace ce kadai ita ce al'arus shi namijin ango sai da al'aris ita matar al'arus waɗansu kuma suka ce a'a al'arus ala wazni fa'ul shi ko fa'ul wani lokaci yastawi fihi والمؤنث إذا فهو عروس وهي كذلك عروس كما يد يا رجل عجوز وامرأة عجوز لا يحل لك أن تدخل في هذا اللفظ تاء التأنيث وذاك رجل عجوز وامرأة عجوزة هو يجيك يا تمك إيه العربي وكان العرب العربي أوام shi da suke لغه الاوام awam wato kalmar yaren gama garin mutane wanda ba su yi karatu ba amma wanda yi karatu ya san cewa rajulun ajuz wa mar'atun ajuz rajulun miskin wa mar'atun miskin ba za ka ce miskinatun shi ma nan ya zama larabcin awam yi wannan yana ɗaya daga cikin hujja akan hadisin da ishi ne maza Allah ba zai faɗi wannan magana maza Allah ba zai ce miskinatun miskinatun allati la zawja laha miskinin miskinan allah la zawja lahu maza Allah ba zai faɗi wannan kalmar ba saboda larabcin kasar larabci ne na awam maza Allah ko baya lokacin awam eh Ah ya baka fahimci bayanin ba don mu baka fahimta ba ma'anar bayanin da ke wajen ya yi abubuwan da abubuwan da kuma da wajen ma'anar mm, mm. wajen nufin da mushkila da mushkila wajen lafazin mufrad nasu kama annabi wannan mushkil wancan mushkilatun mushkilatun jam'insa mushkilat mushkil jam'insa mashakil يعني hmm? faɗa farko yanzu na gane abin mushkil mashakil ne hmm. hmm. shi ne abin da nake nufi na'am alaikum salam malam ka ji tsoron Allah wa kake da suna kai da kullum a kai din da kake kake zama a nan gurin kuma yau sai ka zo da karshe ina ganin ka lokacin da ka shigo wato kana ta bin eh, yaktafi inda sawari sai na bashi dama mai yawa na kallo ban ba ku ci suwa <laughs> yana buya daga nesa baya son in gane yayi abin nan na ga yana haka din sai na bashi dama mai yawa na kallon nan wajen na bada attention ina haka ba na dai ban ganka ba <laughs> lokacin da kai latti a mutumin da yake zama a sahun gaba ka gashi a sahun baya kuma akwai abin nan kenan me kace malam hmm? me kace bayyana a'a wannan kuma ai daban asbabul ikhtilaf fi tafsir wannan daban malamai sun yi wallafa littattafai akai mai ke kawo sabani a cikin tafsiri amma ba za ka ce nan ba samu mubayyin ba kasancewar akwai mubayyin daban amma wani ya san shi kowa ya san shi dole ne kowane mubayyin a ce zanta kowa ya san shi wannan ya iya zama cikin sababi aya ta zo mujmala mutum bai samu mubayyin dinta ba ya faɗo wata ma'anar da ba shi ne hakikanin mubayyin din ba ya iya zantowa cikin asbab na ikhtilaf sawab fi tafsir ko fil fiqh wa alaikum assalam eh ba idan ce alhukumu yaduru ma al'illa wato idan aka ce ga hukunci ga kuma illar da ta sa a samar da hukuncin to da an samu wannan illar to dole hukuncin ya tabbata in babu illar fa yanzu misali ubangiji ta ala ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kana cikin wata ramadan dole ne kai azumi amma sai Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya kasance mara lafiya ko matafi kaga nan gurin as-safar wal mardu illatani lil iftar وهي علة الإفطار إذا كنت مسافرا في نهار رمضان وعلة من إلى الإفطار إذا كنت مريضا في نهار رمضان إذا جاز لك أن تفطر لماذا؟ لما أصابك من المرض ولما تلبست به من السفر to sai zanto cewa babu tafiya idan babu tafiya kuma ya buka hukumul iftar sai zanto zalal marad ya buka hukumul iftar idan kaga anan gurin ya ما لإلا وجودا وعدما فإذا جاءت العلة ثبت الحكم فإذا زالت العلة زال معها الحكم ina fata an fahimta yanzu misali ubangiji ta dace wa qimu salata wa atu zakata kullu sai da sallah ku ba da zakka to amma zakkan nan dalilin da yasa ka bar da ita shine idan ka mallaki me nisabi to illatu zakata ta tabbata fi hukumika to amma sai ya kasance ga kuɗi amma ba su kai nisabi ba hal ya buka alaika wujuba zaka to ga kuɗi sun kai nisabi kuma ga ka to kaga nan gurin wajaba mai ita'u zaka ya annal ahkam taduru ma ila liha wujudan wa adma na jin ka fahimta na'am eh ban ji ba shi abin da yake so ce shi alqadi abu ya'la wato nassi shine ma kana sarihan fil hukum ba wai cewa la yahtamilu illa ma'anan wahid ba kad yahtamilu aksar min ma'anan lakinnahu sarihun fi hadha al hukm bizzat wa in kana yahtamilu ghayrahu to shine nassi a wajen wajensa to shine aka ce idan an ce haka to za a samu rikici tsakanin nassi da zahir ba haka bane ba abinda jamhur suka tafi sun fi shi gaskiya a kai ban ji maganar ka ba bai da me yana da tarifin zahiri mana amma idan ka tambaye shi yana da ansar da zai bayar kuma anan yana da tarifin zahiri a nahawu kuma to ai ba nahawu muke bayo kai tsoron Allah mana kai kuwa kai tsoron Allah ba nahawu muke bayo eh. to sai mu takaita haka sai lokaci na gaba kenan idan Allah kan kai mu سبحانك اللهم وبحمدك allah ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك